Fata ɗaya kenan da al'ummar jamhuriyar Nijar suke gudanar da goyon baya ga wannan sabuwar gwamnati ta Abdurrahman Chani, a jamhuriyar Nijar. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu barkan mu da yau. barkan mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Fata ɗaya kenan da gudanar da sabuwar gwamnati a jamhuriyar Nijar ta hambararren shugaban ƙasa Bazoum Mohammed. sai dai mun samu wasu ra'ayoyi daga bakin wasu 'yan Najeriya daga ƙasar Najeriya waɗanda sun kai ta tofa albarkacin su dangane da wannan juyin mulki na tsohon shugaban ƙasar Nijar bazum Mohammed. A cikin wata hira da an ka yi da wani wanda ake kira da Kwamanda Ɗanbalki wanda a ƙasar Najeriya inda ya bayyana ma 'yan jarida ra'ayin shi dangane da wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar, da ya ce babu wani mutum wanda zai goyon bayan babu wani mutum na kirki wanda zai goyon bayan wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Sai dai wannan magana ta kawo cece-kuce inda ya samu ɓaci da dama bisa shafuka na sada zumunta kamar TikTok da kuma Facebook da kuma YouTube. inda dai mun samu labarin cewa inda al'ummar jamhuriyar Nijar su ma da dama ne suke ta faɗin nasu albarkacin baki dangane da wannan kwamanda ɗan balki. Ɗan ya kasance ɗan ƙasar Najeriya kuma yana katsa landan bisa ga al'amuran da suka shafi jamhuriyar Nijar. Hakan ta sa al'umma da dama suke ta ɓace shi suke ta zage shi dangane da wayannan maganganu da yake yi dangane da